والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشده ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa Amin. kai na faɗi sura ƙwayau ban faɗi ba an lallai ta sura ta sura ta aya kuma ta goma sha biyar eh? na ah, shi aliyu ne matsayi na ɗaya

ko za mu shirya eh ah wannan kwashi na wannan ne wannan kwashi na wannan kaga yanzu a cikin su waye kwashi na wani in amsa ka ta fito kan wanda yake shi wahala wahalar da kwakwalwarsa wa zai wahalar Eh? ya kwashi wani abu daga dare ku a gama kwasa ko yana kwasa yanzu wani ne biyo dare yanzu ina kwasa da ana sallah nawa ta shi haka yake katako kuma ba ta shi ake sallar ba in ji sun je sun halaka ka sun je sun je maka inda ba za ka fita ba shi da karni biyar da wani abu kuke sallah ke nan ku tarko sallah amma ya dai sai dai a can an kwane kawai na ne mai sunan wuri ma ne bello na yayya an kwayewa sai dai a can ake sallah biyar da wani abu ta bagarwa da aka ta aka kalli komai yadda yake tafiya saboda ka nan ka lura da yanzu sai da ce maka nan ake tashi a makarantar kaga kuna tashi shi da saura ashirin ku to wasu a wani lokaci suna sallah kan hanya to amma yanzu kaga eh, shidan za ta cika har wajen da rabi ma za ta wuce shidan da rabi duk ana nan kaga wuni na bi na ta a fata kamar ka ce dare bai sani ba yana ta fata ko kuma yana sani yana kai duka yana menene yana ta ya fata can wani daren in yi irin wani gudu ya kwana shi kuma sai ya biyo wani yana yafata ta can yana ya fata shi ma yana ya fata sai ya kwace abin da yake da shi in ya kai wanda yau da yin wannan ya gano ana ya fata masa sai ijiyo shi mai ta da abin nan can sai biyo shi ta baya yana ya fata haka ake ta tafiya su yi daidai su wannan in ya shiga wannan kaman kaman in wannan ya farga ana masa banna sai ma sai ya tashi da dawa dama can asalari yake ba inda ya shiga yanzu za mu je aya sha biyar ya ayyuhan nas antumul fuqara'a ila fuqara'u ila Allah ya mutane wannan kowa da kowa ku ne mabukata zuwa ga Allah duk inda ka kai kila attajiri za a kallon ko basaraki idan ka tara kuɗi ka gidaje abinci mata kana da kwanuka wa attafaqi to sannan kuma ga abinci buhu-buhu ga gonan kaji ga wane ne duka ko ne da za ka yi to mun ji kana da wa'annan to kana da ɗan yi je ciki jefi da shi ka ci nama ka sha farfesu ka sha da wakenka da menene da kifinka ka yi shiga ciki ya tsaya nan ka iya ga ka samu ruwan sanyi kasha tsohon ruwan ina wurin fita bai fita ba yaya kaga da kana da bukata dole ka ce wayo Allah Allah ka fitar da fitsarin nan Allah ka fitar da fitsarin nan Allah ka kawo dalilin yadda fitsarin nan zai fita inda yar kawo wuka kusa nan ba mai baka labari irin wanda ciwon ya same shi mu nan duk da bai same ba duk bayani nan da nake yi ina roƙon Allah kai doron shi da na san ba daɗi ake yi ba tunda ana cewa in likitoci na za ka ga tijo na kuka da hawaii don Allah a huda a huda shi kawai a huda shi kawai a huda in zan fa cutu ina fa jin abin da nake ji ana kai hakuri likita ya iri wannan irin likita ga kunan kuma yasa ba za ku huda ba wani ƙarfi da suke ɗauka su danda shi ciki sai dai suna shafa mashako mato in suka danna shi ciki sannan sa ga na da shi kenan ya rike fitsarinsa a hannu a cikin jama'a ya shi aljihu to in ka tara komai lafiya ba antumul fuqara kana tafiya kafa ta ce bata san wannan baran nan kana kallo ido ya zo yau ba san ganin ba kana ji kawai gari duniya idon kunnen ya kunnen yayi maka wani dunturun dum ba ka jin komai kawai kana tafiya ma hajijiya kake ji in kana ji kawo kawai gari ba ka ji hankalinka yi dubu ya fa an tafakir ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ba ka ce a ni dai bana neman komai ni komai ina da shi ai kuwa sai da ce to komai ma baka da shi wallahu huwal ganiyyul hamid Allah dai Allah kadai shine wadatacce abin yabo to saboda kana kaguwa daga nan komai an tara maka shi wuri guda ɗaya an gama yi maka bincike ka gaba wanda za ka roƙa sai ne shi duk wanda ka je ka roƙe shi fakir mota ce a shi kenan ba za ka samu taro faƙirai a gidan wadatacce ka ce za ka roƙe su nan taron suwa fakirai sannan ka zo kuma nan gidan waye ɗakin waye ɗakin Allah ɗakin wadatacce to yanzu wayannan fakiran za ka roƙa har ko ka tabi ai wannan za ka ga ma in ka taɓa ka ce kai abu. ba na yi sa'a da Allah bai halaka ni ba tabbas na taɓa Allah in dai ka taɓa roƙo in dai kin taɓa zuwa kin taɓa roƙo kin san kin yi laifin da to yanzu da wanne fiska za ka ga Allah gobe kiyama ka shiga ɗakin Allah amma maimakon ka roƙi Allah sai ka roƙi fakiran da ke ɗakin Allah tun nan maula ta kawo mu nema muke muna neman aljanna muna neman kai ba aljanna kaɗai ba wadatuwan duniya da wadatuwan lahira muna neman ta na fi duniya muke cewa hasada ko fil akhirati ma hasada to mu bukata muke nan in ka zo ka roƙe mu ka tarkata kana bukatan wurin ta marasa komai kana roƙo su roƙi mai daki nemi alaƙa da mai daki za ka ga kowa su saboda rashin hankali ne za ka kira shi abu mana in ya ba da haushe ce ni ma kullum nan nake sallah yanzu a taimake ni to mu ne masu taimakon masu sallah Allah ke taimakon masu sallah ba masu sallah zan ke taimakon masu sallah ba jam'iyya ba ce ba ba jam'iyya ce ba aiki ne na mai duka aiki ne na mai gida ta duka tare za mu yi idan ka tara taimako ba za a baka komai ba ba bawa ne kai in kuma kai sata kayawa Allah sata Allah ne ake wa aiki mai wa mai tarawa ya tara mai kirgawa ya kirga wanda aka danka masa je ka sayo ka bashi dan gwaje sayo ka ba ko gashi je ka ajiye yadda ka kula sa ka baka je ka ajiye sa gulle in an tura su banki ne to shikenan ka dinga kallon lambobin nawa aka samu kaza aka samu ga lambobin an tura shikenan kana ga aikin ka ajiya aikin ka ajiya ba za a ga kayan sabuwar riga ce to eh, kudi an samu taimako da yawa ba jam'iyya ba ce ku bambanta addinin Allah da jam'iyya jam'iyya kudi ake nema duk abin da suka bayar suna bayarwa ne kaga wani ya ba da miliyan ɗari ya ba da miliyan kaza yana taimakon ɗan takararsu wannan ya ba shi kaza har mai tuyan kosai ta taɓa ba wani ina gada mai kosai da wanda aka ba ɗinta sun mutu mai tuyan kosai ta samu ni na neman sarautar najeriya ta ba shi miliyan biyu ta kaga ta najeriya na da mata tana ta yi ne allah ya ta ko ko a'a irin mutanen daɗi ne ta yi ne saboda zuciyar kaɗan ta ji kunya kafin wanda zai don kaɗansa jikunya bai damu da abashi ba akwai mutanen kirki ba na jin a yanzu akwai sauran waɗannan mutanen kawai ya ka tsayawa yaron kare ka ji ba ka neman kamai hannunsa, amma ka tsaya masa na ka ji kunya ka je ka tsayawa babanka ne ka ji ba ka bukatan komai na shi in an samu a ba idan ka samu bai cika ba a faɗa maka ka cika ta masa saboda kana son ya biya bukatarsa to irin wa'annan 'ya'yan ba babu su sai marasa mutuncin suka rage sai marasa mutunci duniya ta tafi saboda haka nan Allah Allahu huwal ganiyyu wallahu huwal ganiyyu in yasha yadhhibukum in ya ga dama ya tafiyar da ku share ku kawai wa ya ati bi khalqin jadidi yazo da sabuwar halitta yazo da jama'a Allah ba shi ma ji bayanin irin abin da in zai biyo baya eh bai wuce da in kun kibi an ce muku ga kaza ga kaza ku gaskata Allah ku gaskata manzon Allah ku bi abubuwan nan da Allah ya ba wa manzonsa ya kawo muku ku bi wannan tarihin din ku ta Allah nan da da'a kada a waye gari ana wa Allah ɗa'a kuma ana son shi bai cewa ka bi Allah yana son shi maka masa da'a ya to aiki sai ba wuce mutakabbiri shi a kullum abin da ke bayyada shi a matsayin mai bi yake ba bayyada shi a matsayin yaro yake ba to ballantana wanda bayyadda ya zama yaro ba ya yadda ya zama bawa bawa kawai zai zo mai ake so a yi kaza ake so ciran gaba na ƙari sai mai ce ka huta daga nan ka dinga zuwa lokaci kaza ka yi wani abin da yake bukata kenan amma ana cikin yi za ka gani ya fito shi ya zai zama jagoran ciki ya za a duka su zama ƙarƙashinsa to in ba za ma ku imani ba ku in Allah ga dama sai share tafiyar da ku wai ake da kalki yazo da wata halitta jadidi masu da'a masu tarbiyya da suka kibin annabi Muhammadu mai ya faru mutanen madina ta kaza su ka ɗauke su kuma su ba su taba barin su ina tangaliliya cikin duwatsu ba ya za a yi suna bin addininsa suna menene a wai gari ana wulakanta musu eh, annabi ka yadda muna roƙon ka dawo mu ka daina wannan tozartar aka ce i don yanzu ko mutum ne kace za ka koma wadansu to sai ka tuntuɓe su idan fa na zo wurin ku za fa a yi faɗa suka ce mun shirya mu gunaye ne a faɗa da za su dai iya cewa annabi ba sai dai lisanul hali lisanul hali na ce ce kai fada yi dama mu fada gado gado ne fada idan ana fada ma za su kakari ta ce a bari a ba da shekara goma haka za a hayayyafa kaga wayannan sun balaga wayannan sun balaga wayannan sun balaga sai a koma ruwa kai fada yi dama ba ranar da zai kare in za a yi fada za a yi sanyi da za a yi mata su tsallake masu tsallake su tsallake ko koma gida ko banza ko hayi ko hayayyafo waɗanda za a ja koma fada to saboda kanan ka da wurin mu ba mai kara tabaka sun faɗi kuma sun cika Allah ya yi masa alkawari kuma Allah ya cika sannan idan larabawa ke masa wani gani-gani kamar in an bi shi an taimake shi an ɗaukaka shi an masa menene an samu ɗaukaka ce aikin banza in kun bari Allah da ya kawo su sai kawo farisawa wanda ba kwa shiri da su ɗin su zo su keta ku su kare su kuma haka aka yi Shiga ga salman al na gani shi ce wannan wanda kuke gani din nan inda imani an rata yadda shi a wuri kaza jama'ar wannan dan talibi sai sun kabo shi kasa to saboda kana ka bi ne ka samu ba wai ka bi kai shugabanci ba kuma al'amura na da yawa ba maganan kai bakin ciki wa wannan kai bakin ciki wa wancan kuma jahilai ku daina shishigi kuna shiga harkan addini ko harkan ilimi addini saboda kun gan bai da gata ina da dokoki masu karfi musulmancin 'yan duniyan da kuke kallon su cewar su ke da ka'ida ke da malan ka'idan su ba ta kai ta addini ba wallahi da ke ga muku in gwamnati ta tsaro ka hanta dole bi dole wanda aka ce shi ne wanda ba ce shi ne ba da wuya ka ji ana yama iri sai dai ka ce to tun da an sawa ne to nema Allah kawai ranar da kila inda rabona Allah zai bani nema amma ba za ka ce a batawa ne saboda kai kawai ka gagije to kafin ka bata shi in an yi sa sai ka ga Allah ya bata ka duk abin da kake tinkaho wallahi Allah ne fasaha ba wata tsayace ba masu fasaha nawa suka koma baya tsofaffin shekara 60 nan 60 zuwa sama za su gaya maka an yi wani bawan Allah saboda tinkaho da ilimi da gadara da ilimi ya tuso wani malami a gaba hatta ma gani ake a garin ba malam sai shi za ka a jahilai na hira malam na gari a eh, malam na gari kenan yau da karatu yau da karatu kana zaman wancan malam ne ko ba shi suke nufi ba wannan suke nufi dan taluki ne yana tafiya jama'a jama'a a gabansa bayansa damansa hagonsa duk inda ya juya tambaya shi ke kaza kaza Allah ya gafarta malaran nan da kace kaza din nan kaza kaza din nan ba zai bar nan wurin ba sai ya gama da wannan fatawa inda zai je haka wancan za su kafe shi wallahi zan sai da aka waye gari na tafiya shi kadai a garin nan shi kadai sai ibi yaro har gida na cewa ne baka da mutunci har yanzu baka zo ka gaishe ni ba ina ga daga irin nan ne yara suka samu sun yi kwana kaza ba su ba su baka gansu ba su ce ga ya hakuri ce ina ruwa na da kai me ya gani na da kai ni baka da gani da ni in kaga kana fa'idanta so in kaga baka fa'idanta ta fa'unka ka tafi can inda ka fa'idanta shine alheri a gare ka kafin lokacin ya ƙare shi saboda haka nan Allah sai ya zo da wasu wani jini yake in eh, ka Allah shi ina da ina da hikayoyi da suke a cikin zuciyar nan ta karshen ta sai a kashe tafsiri a koma ba da labari kowanne kuna da bukatar shi ne kuma ban da lokacin rubutu za a rubuta muku su Wa ويأتي wa ma zalika ala allahi bi aziz wannan ba mai gagaran Allah bane ba wala taziru wasiratu wizra ukra wala taziru wazira wazira mai daukan nauyi ba ta daukan nauyin wata rai wata mai dauki wala taziru waziratu wazira ita ce mai daukan nauyi to la taziru ba ta iya ɗaukan wisra ukhra nauyin wata wa allaita lil insanu illa ma sa'a rana ce ya al mar'u min akhihi ai dalibi in ya ga malami sun koyar da kai ya zagaye malamin ma in ya ga dalibi a wani hali dauke dauke kansa ya sun koya ya zagaye kada dalibin na daga da ce malam malam ga abun nan na sadu da shi ta ina ba ruwan kowa in tsakaninka da malamin addini ya karanta da kai ka fa'idanta kada ka zama kada ce muna goyon bayan wani duk yadda za ce wani irin goyon bayan an ce ma rikici ne ba siyasa ba ce ba kana fahimta ya zama ka daidai kake da wanda izo tun lokacin da izo ba wanda yake wani sai wanda yake tsoron Allah sau da kanan wizar akwara wa in ta da'u muskala idan ta kira zuwa mai nauyi in ta kira mutane ilahim liha mai nauyi in ta kira zuwa ga nauyinta in hmm, layi humal min hushe'u mai kaya mai nauyi ma'ana ga zunubi kaza ga zunubi kaza ga zunubi kaza mutum ya saci kaza ya saci buta ya ɗauki ya saci fanka ya ɗauki kaza ya yi sama da faɗi da kaza duk zai zo da su gobe kiyama yana ɗauki da su him him saboda kadan ya tara ya tara ya duba haka ko zai samu ɗaliban da za su ɗaukan masa malami ne babu in galibin ne ya saba ya ɓaro rikici a tare masa ya ɓaro rikici a tare masa ce <laughs> wallahi gama dai na baruwa a duniyan ma za a gyale ka balle ji lahira in ka je ka tono abu kai naka ka tono ai isa ba nan muna karanta mu mudawwana ba ai ya kamata yan masallacin nan da ya zama suna da hankali na cewar ka ba ka ce baka kome maliku ce a kan ka za ka ga ce a ni dai ban ji kome a wurinsa ba inda akan wannan matsalar ne ban ji ba sai dai in kana neman ta daga gare ni to gata gata gata gata ɗalibinsa ne shekarunsa ashirin da biyar a gaban maliku kuma ɗalibtaka ike ba yaro ne shan da rana shiga gari ko da dare shiga gari a tafi kallon waya a tafi kallon kaza a tafi kallon kaza a a zama i in dai ka ga maliku na zaune to ina zaune wurin yi shekara ashirin da biyar amma an tambaye shi wata magana muna tambayan kaza akan kaza in ya ba da amsa sai ce to ko ka je irin wannan magana daga maliku ko ka ne ce eh gaskiya ba daga maliku ne wannan ba ni na bari to da wani bai daukar nauyin wani yanzu ko mutum so ke a yi aiki sai je ce malam ya ce wannan abin mu kwashe in ba mu kwashe ba mutanen banza ne mu kai kuma kaka zama mutum banzan ka kama kwasa to ku daina yaudara karatu ake ganewa ake duk wanda kuka same shi da haka kun ga ya tabbata ko kuma shi in bai sani ba ina gama duk wanda aka gano ina haka to fa mutumin banza kake a gaban jama'a wallahi so suka san kallon da suke maka ah ni aka ce in kwashe kasa zo ka taya can gan ne na zana ka ce zo ka kwashe kasar nan ce to na zana shi ka zo ka taya aikin masallaci ne kai ma kila za ka samu lada cewa aka ce da ni a hada da ce a ba ce da kai ba kayan da Allah ba ce kai ba ni kaɗai aka kasa ko da ba za ka ce kila da kana nan ma za a ce har da kai saboda ba ka na ce a'a ni kaɗai a kasa in za ka kwashe ka kwashe in ba za ka iya ba ka dawo ka ce ba zan iya ba la yi hu malumin hushai ba a ɗauke masa komai walau na za kurba ko da ma abocin kusanci ne zamaninsa kusanci wani abu ne shakiki ko li abdi ko li ummi ko 'ya'yan baffa ko 'ya'yan yasebo ko ‘ya'yan yadano duka irin wa'in nan bayan da za ka gudu ka basu amma ban da ba. ta yanzu gaba ɗaya ma wannan yahudu sun wargaza mubashiruna ainihin ajali ha salasa sun fasa wannan sun raba mu da dangantaka ba da dangantaka yau dangantaka ka kudinka inama tunzirul ladina ya yakshawna rabbahum ai kai ya rasulallahi kana gargadi ne kana tunatar da waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil gaibi wa aqamus salata kuma suka tsaya suna tsayar da sallah da ka'idojinta wa mata wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya gyaru ya gyaru ne don kansa duk wanda ya gyaru ya gyaru nan za ka ga masu shishigi wai yana tambaya saboda mutane su gane da mu zai yi tambaye kai ashe ba baka san kaza ba kake tambaya akan kanka ba sai ce a'a na sani ina tambaya ne saboda jama'an nan da suke nan ba su sani ba mutakabbiri hmm? girman kai to me baka sani ba ai tabbatacce da kai baka sani ba to me ka sani wa ma من العلم من ilmi in ji mai وإلى illa المصير wa ila Allah al-masir makoma na ga Allah sau da kanan su da ayoyi guda to ga eh, saƙon da ke ciki kamar yadda malam zai fito mana wancan a takaice tarjama sama-sama amma a takaice ga abin da yake ciki aya nan ta sha biyar yukhatibu ta'ala jami'an nas tunda siga ce aka ce ya ayyuhan nas wa yukhbiruhum bi halihim wa wasfihim aiki sai Allah yana ba su labarin matsayinsu da suke ciki halin da suke ciki yanayin da suke ciki wa wasfihim da siffansu ba ka gani wani lokaci in aka fassara wata fassarar in aka ɗauko wata matsala ana magana sai ka ga kai ne kawai akwai wanda kan rufe da ce wai to shi bayan in ya san sirrin gidana sai ya zo ina faɗi wa jama'a ce shi kun Allah mai ma san ba to ya za ka yi da littafi in littafi zo yana faɗin abin da muke yanzu sai ce ya rubuta ne dubin gibin al na magana wani lokaci sai ka ji gamu a ciki to bai zo najeriya ba kai mu ma nan mun girbi kiro masallacin na ke nufi waye masallacin kinkiro girma wancan ku kai akwai akwai yayan kwanan nan kama abdurrahman ya girme ka ku hmm? amma dan abubakar ba an yi masallacin na bai girbe ka ba Eh? <laughs> kada ya kakule kawai sai a ba abu a cikin sirri me na tonawa to amma kuma ga mas abin da shi yake faɗi shekara tsakanin da shi ɗari bakwai amma in ana maganan dole mutum fara waige waige don kada yi maganan mu in kuma mai wayo ne ya nazarin wuri da ce wannan wurin nan yau a kanmu yake sai ga ya fasa zuwa ko ya nemi lungo ya zauna a lungo saboda kada in abin aka faɗi sosai aka yawaita bayani anan zai fito fili kaman da shi ake kaman an ce wani kaman yadda kake yi to yadda abun ke damun ka haka abun ke damun mai karatun wannan wuri ni ne ma zai a ciki kawai ni misalin kai na ne wani lokaci sai kama juye ka dinga faɗin kwatankwacin kanka kwatankwacin kanka a cikin sai wani dinga je ai ba da kanka kake ba da kake to saboda kana kai karatun kawai ka buga musu misali kawai faman sha falyumin wa annahum su mutanen nan fuqara ila Allah min jami'il wujuhi mabukata ne zuwa ga Allah daga gaba ɗayan fiskoki ta ko ina a fiskoki mabukata ne zuwa ga Allah sau da kanan eh wannan kada ma ka ce kila dai ana magana da kai yake fakiri anta fakir wa ana fakiru nahnu fuqara ila Allah to saboda kana wannan shine jumlan gaba ki da kowa da kowa kaman a ce ne ba ni misali da ka ce wa anna wa annahum fuqara ila Allah min jami'il wujuhi to kamar ce ba mu misali masha Allah on fi ijadi suna da bukata wajen samuwansu ko akwai wanda shine samar da kansa Allah babu suna da bukatan samar da su falawla ijaduhu ala falawla ijaduhu ba don samar da shi ba samar ijaduhu iyahum ba don samar wansa da ya samar da su ba lam yujadu ba don Allah ba da babu ashe fashe muna da bukatan samuwa to yanzu kuwa mutum ya taɓa warewa shi kaɗai gode wa Allah yadda Allah ya samar da shi ko kuma a haɗu gaba ɗaya tun da muna amfanan junanmu mu haɗu mutum shi kaɗai godewa Allah yadda Allah yi mu haka a dunkule a haɗe a kaza a kaza in ma kowa bai yi irin wannan ba mu da muka zo muka tattaro a masallacin nan taurare daban-daban da daɗi ba daɗi Allah ya tsare mu a nan muna da bukata in ka gada maka ce to ɗaya nan. da wani misali ma yake akwai fuqara'un fi idadihim bil quwwa wal wal jawarih التي laula i'daduhu إياهم بها لما استعدوا لأي amalin kana suna da bukata in kaga mutum na aiki kaga ya ɗauki diga ya rusa wa wani wuri kawai kaga ya ɓaro wurin wannan tanadi ne na Allah in ka tashi kai ka ɗauki taka digan kasara sai ce cikul cikul wani kasar da kabantar wani irai ma ma'an kalima ya dauke ta yi lankwame ta ce sake baro wata Tun wata ka haƙuwa da zan cinye ta cikul cikul in kai sara uka yi wuri ka zauna sai goyi eh, idad to saboda kana mutanen fukara fiye idadihin wajen shirya su Allah ya shirya su abubuwa daban-daban wancan ya iya makalkala wuta wannan ya iya shiga wani kurto ya dinga kada shi wannan ya iya a shiga wannan kurtun ma a daga sama wannan ya iya ya dauki gatari ya sarowa mutane wannan ya iya kaza wannan na da karfi kaza wannan na da karfi kaza kaga a kenan a al'umma ba a yan kallo dan kallo tababbe ne ko matsayi ne hamaju fi da bil quwwa Eh, eh, eh, kowanne ake tafaffasalata wal a'adha daga babuwa ka dubi hannunka in an ce a tsinci abu sai ka ga ya sa ya tsabi me za a tsinta me kake so a tsinta ya gyara ya tsansa da na nuni ko da babban da guda uku zai fara tsaka cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak kowace wai baka wannan Allah subhanallah Allah sai dai subhanallah bil wal a'dha wal jawarih da gabakuwa dubi gabakuwan da aka tara a baki ko gabakuwan da aka tara a cikin kai an san wasu wasu ba san su allati laula i'daduhu in ba don tanadin Allah ba iyyahum biha lamasta'addu li ayyi amalin kana da ba za su iya tanadan abu wani ai kowanne irin aiki ba su yin komai kaga ido shirye yake gani hannu shirye yake damka kafa shirye sake ta tsayaratar da kai hey in kai ka ga abu dugu dugu bai ma ba ba sai ka hau kan kafar ka ba sai labari kafan ma aka ritsa ka aka maka yawa ne kai amfani da ita ka kwace kanka tukuna ka make wannan da ita ka make wancan da ita daga nan ka taka ta ha ba sai da zai kai an yi wani mutum nan wuya da iga wuya yadda ya An antum fuqara Allahu huwal gari me za a dauki wannan a takaice wancan dai suna da bukatansa a madda su a fili yake to wannan kuma za ku ce masa shirya su suna da bukatan a shirya su kowanne da abin da Allah ya shirya shi da shi to shi kenan ka dama ka ce biyu eh, misalai fuqara'un fi imdadihim bil aqawati wal arzaqi wan ni'am adh-dhahirati wal batinati falawla fadluhu wa ihsanuhu wa taysiruhu al-umuru lama hasala lahum min ar-rizqi wan ni'ami shay'u wannan shine uku mabukata ne wajen taimakon su imdad maddu adao kana da shi a ci gaba da dado ba in banda da ba da jiya ba ka yi buɗa baki ba ta yi to nan yau sai ka yi yau sai ka rufe baki ina ba zai rufu ba kana da bukatar maddu a daɗa wani banda na yanzu har na jibi ma roƙon Allah muke ce Allah har jibi ma fa inda ba ka karɓi ba muna da bukata on fi imdadihin bil aqawati da abun da za a ci utu abun da za ka ce ya tsayar da kai wal arzaq da arzikoki ne abun sha da cin wan ni'amiz zahira da ni'imomi na bayyane wal batina wannan sai dai a tsaya a haka to fa wannan ko ita ce men antumul fuqara ila Allah falaula fadluhu ba don kyautan Allah ba wa ihsanuhu wa taisiruhul umura da sauƙaƙa al'amura da aka yi lama hasala lahum shay'un wanne abu da bai samu gare su ba minar rizqi wan ni'ami sai sauka gawar Allah sai lalle ka Allahu huwal gani wa antumul fuqara na gaba kila zai zama na hudu ko kila fuqara'un aini fi sarfin niqami anhu ودفء المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعصرهم لاستمرت عليهم المكاره الشد والشدائد فالله هو الغني وأنتم الفقراء فقراء بكاتتوكك wajen mai eh, fi sarrafin nika mai a kawar muku da azaba nika anhu a kawar musu da nikima azaba daga gare su suna da bukata a kawar mu yanzu kun ga muna da bukata a kawar mana da musibun nan da ke damu na cikin gida da na wajen gida wa daf'il makarihi da kawar da abubuwan da muke ƙyaba. wa izalatil karubi da kawar da bakin ciki wacce ta idi wani yana nan yana jin jikinsa falaula daf'uhu anhum ba don tun kuɗewar Allah tabaraka wa ta'ala daga gare su ba wa inama wa tafarijuhu da yayewa li qurbatihim wa izalatuhu li asrihim da kawarwansa ga tsananinsu ina kawar musu da tsananinsu tsanin da suke ciki lastamarrat alaihi bul makarihu ai da kayan kyama ya doge a kansu wasu da ido wancan hudu kenan ku fukara'un mabukata kuke ilaihi masu bukata ne ko zuwa ga Allah ane fi tarbiyatihim bi anwa'i tarbiyati wa ajana sitta dabiri saboda to ya yi yawa wannan dole aka dunkule shi aka bashi aka mirgino shi kawai aka ajiye shi inda yake bukata ta ga wannan ayan ita kaɗai ta tattara musulunci ko ƙara'un ilaihi fi tarbiyyati wajen tarbiyyarsu bi anwa'i tarbiyyati da ɓangarorin tarbiyya daban-daban-daban wannan baharu la sahila lahu wa ajanasi tarbiyyati tadabiri da kuma ɓangarorin gudanarwa da ruwan kana tafi sai kabiru ya taho ya tare ne ke ce malam malam ce abin nan ne wani yaro ne karbe wani waya wani yaro ya karbe wata wata waya wata mata ce ta karbe wata waya shi da kake ji malam shi ne ta zo nan ta fashe da kuka kaga wannan me ya za dauke shi rashin tarbiyya go rashin tarbiyya to mutane suna da bukatan tarbiyya tana da bukatan tarbiyya wannan ya ce ta ma yi sa'a bayan yanke hannun aka yi ba bayan ci akwai wasu wanda su sun ci gaba kawai wayan ba za a karbe wayan ba sai dai a hada da hannun in yana rike da wayan yana yanga da ita ko tana rike da wayan tana yanga da ita wayan miliyan kaza ne sai a sare hannun das da hannun da wayan su sauka a ƙasa su ɗauki wayan su bar mata hannun me ya kawo wannan rashin tarbiyya rashin addinin musulunci wanda duk ya bar Allah ai ya gama tabewa fuqara'un mabukata ne ilaihi fi ta'alluhihim lahu wa hubbihim lahu wa ta'abbudihim wa ikhlasi me yake wa ikhlasi al-ibadati lahu ta'ala falau lam yuwaffiqhum lidhalika halaku wa fasadat arwahuhum wa qulubuhum wa ahwaluhum sai ce fuqara masu bukata ne ilaihi fi ta'alluhihim a wurin bautansu lahu mutane na mutum ke da bukatan bautan ba Allah ke da bukatan bautan ba kakka ɗauka wayan ka bautata wa Allah a'a Allah ya ji daɗin ka Allah ya amfana da kai Allah ya ƙaru da kai a'a ne makkaci imma baka bauta masa ba dan adam da aljan ai Allah ya Allah ya shirya masu bautata masa la ya asuna Allah ma amara wani tun da aka yi da aka halice shi yi ruku'u ba zai tashi ba sai gobe kiyama in an tashi kuma ya tafi na ba Allah da shi Allah tuba nake ban bauta maka yadda ya dace ba ba haka na so in yi ba wancan ya yi sujada a inda ya sujada su haka to kai dan taba alli taba danko tanka ke ji to kwa sai ka kashe wayanka daga nan mai shigo wannan na'am fukara ko eh, suna da bukata ilaihi fi ta'alluhihim lahu wajen bautatawansu da za su yi wa Allah da'an da za su dinga yi wa Allah suna da bukatan yardan Allah ya yi masa da'a wa hubbihim lahu da sonsa da soyayyansu da za su yi a gare shi suna da bukatan abin da za su so yiwa son Allah ma ba ya zama dole ba mm, wanda yi ma ba yi ma ba yi ma ba abin da yi maka bai kirguwa jubilatul qulub ko ala hubbi man ahsana ilaiha to yanzu inda wani zai ganka bakin titi na shi ce masallaci za ka yi to mu ji rage maka za ka ji daɗi to wani daɗi za ka ji da kafan da ya maka ita kafar da ta tsako kamar hatta kai ka inda za ka hau motar ta ajiye ka daga can ta ɗauko ka ta shigo daga cikin masallacin to haka mutane na da bukata don Allah dole ma a so shi sai sa ce muna roƙon ya Allah ka sanya mana son ka muna son mu soka ba za mu iya ba sai ka taimake mu fukara ilaihi fi ta'alluhihim lahu wa lahu da soyayyansu da suke masa wata ta'abbudihim da ainihin da'assu wa ikhlasil ibadati lahu da keɓe bauta gare shi ta'ala falau lam yuwaffiqhum inda Allah bai datar da su wali zalika la halaku yanzu ba ka gani sai wasu mutane su wuce ana sallah ana sallah su ce tsawon na azabtar da kansu kai kuma kana bakin ciki kada gari ya waye ya Allah ka dan daɗa mana daren nan lokaci ya ƙare ba Allah ramma ya turo yana ganin ga wata aya can da za a bashi da ya cika ta abin da yake nema yana son ya kai wuri kaza amma kuma lokaci yake ba ta fa za a yi haka ba lokaci ya kare ka cin haka daren ya kare yanzu gashi yadda kasan wayan nan nako an zuke kwana shida wata ɗaya ne ka salfa ayyaman ma'adudan yanzu kwana shida nan in ka je ka duba ka koma gefe ka zauna tsakani da Allah wai menene in ka cire wannan kishin ta bakin bahaushe to menene wa Allah mai abin da ka wa Allah mutum nawa ka koyar an yi hutu ba ma musamman yaran nan da kuka zo kuka ce za ku yi azumi a gaskiya ina tausayin ka ina na tausaya maku musamman waɗanda babu wanda zai sa su ya zama mu wajji gare su to wa ma ya gansu amma ni na gansu suna da bukatar mu wanda zai kai kebe su kai daga ina kai gari kaza an yi dan wasa ta corona ku zo mu je mu gaba da kaza ah, wani nan kana da daman ka samu su karatun da zai musu amfani yanzu ina son da da za ka gada maka ce a ramadana nan zan iya zan koya muku na hau a ramadana nan ina waɗanda ba su iya haɗa baki ba ni kuma zan yi sadaka in koyawa masu iya haɗa baƙi in ga ina son samar da koda mutum talatin ramadana na karewa za su iya ɗaukan ƙura'ani ko ina su karanta kuma ba ka neman komai a hannun su allah kake so ya biya ka abinda za ka allah ba zai hana shi ba gashi nan kun iya gashi nan sai da kun san da yan uwan naku gashi nan kuna zaune tare da su suna son karatun din iyayen suna son karatun din amma ba a iya hada baki ba wani yanzu ka ce mana ina inda ake tafsirin nan kaga kai ma sai da ya ce ka kin mutunci tun don me ai wani sai ka kare shi ina wurin da ake je hija a gashi nan gashi nan gashi nan saboda ruha masa asiri to amma ramadan na kana zaune kwana talatin amma baka iya samun dubara da zaka yi ka iya hada baki a kwana ta wanda suka tsere maka din nan ko suka yi ma mai a wani gari ana a ce ai wani ya fi karfin ajin nan ba to duk abin da za a yi ya. in aka yi haka aka yi haka sai gari an murguza ka domin dai makarantun ana kula wanda duk ya iya ya gwanace dan da zaka gana ma a haɗo shi da can ina mm, mm, ni don Allah a bar ni daga nan ina jin da ake kai ai ba wasa ake ba ana ma magana ne ku shi kawai kuma wancan ajin din ka lallaba ka tafi tarkata yanzu in an gama hada kuma masallaci ka wuce a yi maka karatu a tsaye yanzu kai sai da ya yi maka zaune ya zaune kai za ka koma yanzu ka cancanci a je a yi maka karatu a zaune to falau lam yuwaffaqu da ba a datar da su balle zalika la halaku kamar yadda sauran suka halaka wa fasadat arwahuhum rayukansu da sun lalace wa qulubuhum da zukatansu wa ahwaluhum da yanayin yadda suke rayuwar tasu tarbiyyar tasu da ta lalace ta zama wani abu daban ahwaluhum umar umar gomma azum dubi ga wani kusa da kai abace ta yace ne wai ne ya aka da Allah ya yi ku aka kaman ba rai a zai bature mutum da zai kaman ba rai tare da shi wato waye mai ran a ciki <clears throat> na kwasa da shi laƙwas da lakwas yi shi isa ake gudunku ku kin ka dume shi to in ga ce eh, wannan suna kuka ce tafsirin ka muna cikin ji muna jin daɗi ka je ka dinga faɗa da yan yara to kai ka zo na ne yan yaran su ka zo na ko za ka fita hmm? sun ɗauke ka a waya yanzu yanzu za ka ga wani yaro wanda san kalla ga wani ina bacci can gida ba A ah, shi suna da yawa lungun ma me jam'in lakwasa sai kai ga dan gajin ka ka daga lakwasai ku lakwasai to ɗayan fa lakwas ɗin lakwasai ko kuma an haɗa jam'in bai da mufuradi ba lakwaso da lakwas shine shine mufuradin su wani lakwasai ta su da ta kududu ba can bayan filan nan babu mota da biki ba masa matacce masu ne ne ko ko dai ka babba ke ka tattale su to ne kuma ina nake ba shi gama ba ba shi gama gaba ɗau fukara'un ilallah ah, ma fukara'un ilaihi fi ta'alimihim wajen koyar da su wajen koyansu ma la na abun da ba san shi ba wa amaluhum ainihin bima yuslihuhum da aikin ayyukansu wanda za su gyara su yuslihu lakum amalakum falaula ta'limuhu yau ba don koyarwar Allah tabaraka wa ta'ala ba lam ta'allamu sai da ba koyan ba da baka san akwai wani hamaju ba akwai mutane ba akwai hamaju akwai mutane ba ta maka ran sai ka gode wa Allah da Allah ya sanar da kai hamaju ya sanar da kai mutane kaga ka fita daga cikin hamajun ka yi nemi yadda za ka yi ka zama cikin mutane ba za ka zama kayan ƙari ba walaula tawfiquhu ba don datarwa Allah ba lam yuslihu da suna nan a hamajinsu to wannan kenan na bakwai mutum na da bukata Allah ya cire shi daga cikin wannan karatun bogani shi cire shi daga cikin hamaju ya maishe su mutane sai shi ma mutane ne mai ake ce wancan hamaju da rufe to cikin mutane ne masu himma Allah sai dauke eh, min min min alhamaji ila ashabil himmati ka zama mai himma ba za ka zama daga cikin matacce ba wanda ko kullum ko sallah daga baya kake zuwa da yake ba da kai nake wani daga baya yake zuwa ana ce assalamu alaikum to za ga idin su dai masu sake sallah cika ta sallah kai cika ta sallah wannan ba himma hamaju ne hamaju sun ninka masu himma yawa don ka samu mutum ɗari to tasa'in da tara a ne ƙarshe mutum ɗaya ne mai himma mutum ɗaya ne mai himma sauran duka in ba neman fitina ba hmm. fahim fukara'un fi zati ilaihi su masu bukata ne kawai zallan fizzati rayuwansu shaksiyarsu kansu masu bukata ne zuwa ga Allah wanda ba abun mai kididdiguwa bi kulli ma'ana wa bi kulli itibari hmm? ya na takwas ne na takwas ne ya abin kuma ya zama bakan damiya ya haɗo su duka fuqara'un fi dhati masu bukata ne kawai bukatan dukkan komai in ganje wajen Allah Allah ka ba mu komai da komai ba zai kirgu ba kace ina son kaza ina son kaza zaka dawo baka roƙo wani abu ba بكل ما bikulli بكل معنى وبكل sawa'un sha'aru suna sanin bi ba'di anwa'il faqari ko sun san sashen wasu bukatun yanzu fa mutum bukatansa ya san sashi ne amma da damar bukatun da ake da su bai san su ba am lam ko ba su san ma da abun ba walakin al muwaffiq wanda Allah ya datar da shi minhum alladhi la yazalu yashahidu faqarahu shine wanda ba zai gushe ba yana kallon bukatansa fi kulli hali min umuri dinihi wa duniya na harkokin addininsa da harkokin duniyarsa wa yatadarra'u lahu ainihin yana kankantar da kai gare shi wa yas'aluhu Allah ya kilahu ila nafsihi yana roƙon Allah kada ya jingina shi zuwa ga kansa tarfata aini yau in Allah ya baka da kai kashi ga uku kai ne mai ce ba ruwana da kuwa to ai kai ke ma kake da ruwa kullum mutum na roƙa ce ya Allah ka ka banni da ran nan nawa in ka banni da ita halaka ta haka halaka ni za ta yi tarfata aini wa an yu'inahu ala jami'i umurihi ya taimake shi akan dukkan harkokinsa wastasibu hadha al-ma'ana mutum zai tafi da dinga ganin wannan ma'anan tare da shi fake fake wanda ya san kansa ya san Allah wanda ya san kansa da bukata to kuwa zai san Allah da wadata fi kulli waqti fa hadha hariyun bil i'anati taamati wannan cancantacce ne da taimakawa cikakka taimakawa min rabbih wa ilahihi huwa arhamu bihi min min alwalidati bi waladiha wanda ubangijinsa ya fi tausaya masa daga mahaifiya da danta. wallahu huwal gadiyyul hamid wannan shi ba sai an faɗi ba Allahu huwal hamid Allahu huwal hamid alladhi lahul gina ta wanda yake da cikakken wadata min jami'il wujuhi fala yahtaju ila ma yahtaju ilayhi khalquhu shi Allah baya da bukata zuwa ga abubuwan da halittarsa ke da bukata gare shi shi yana da komai algani wala yaftaqiru ila shay'in mimma yaftakiru ilaihil khalqu bai da bukata Aini izuwa ga wani abu mimma yaftakiru ilaihil Aini alkhalqu wanda halittu ke da bukata zuwa gare shi wadhalika likamali sifatihi wannan saboda cikakkun siffofinsa wa kaunihi kulliha da kauniha da kulliha kasancewar siffofinsa kaf sifati kamali wani auta jalali da siffofin girmama wa min ginahu daga cikin wadatuwar Allah tabaraka wa ta'ala annahu aganal khalqa fi dunya wal akhirah ya wadata halittu duniya da lahira inda gaba ki ɗayan halittunsa ya biya musu abin da suke bukata to an duba abin da Allah yake da shi bai ragu ba in ko zai ragu to allura za ta iya rage wani abun an tsumbula ta a wannan sai da kofi ta ko a kofi ne wai sai Allah duk abin da ya kashe nan da abin da yake kashewa da abin da zai kashe nan gaba da abin da ya yi duka an tara gaba ki daya abin da ya fita a taskarsa to ba abun da ya fita a taskar in za ka iya kwatantawa sai dai kwatankwacin abun da allura take iya ragewa in an tsulluma ta kogi ba tsulluma ba tsoma wato na ce tsulluma ma za ta ɗiba da yawa ko <laughs> za ta ɗiba da yawa to ko yanzu a ce maka ce maka ga kofi ka cika shi da waka tsoma allura ka duba ka ga nawa ya allura ta rage Hmm? ba ma gane <laughs> ba a gane to inda bai da ya zaka iya dauka to ka kaddara kaman ka ruwa kai ai kai na ga kuma ne kila kai gano an kuma tabbas allura na ta hmm? to to da nawa <laughs> kai subhanallahi sai dai ranar da ce hmm, Allahu huwal gani sai dai kai wallahu huwal ganiyyu Allah ne kadai ce yanzu don Allah kai za ka yi roƙo ba za ka zo ka roƙi wannan ba shi fa sanar ice odi? astajib lakum ku roƙe ni hadisai na nuna ina jin haushi wanda baya roƙonsa yana fushi da wanda baya roƙonsa dan adam ne kana rokon shi na haɗa fiska jiya an baka to kai yau ba za a baka ba ce subhanallah na jiyan za a sake bawa to amma a kasa roƙonsa sa tafi kana roƙon mutum wai wannan to bai ina jin da wannan in ka je ka dawo akwai nau'in rashin imani da Allah mutane ba su san Allah nan ba ne na baban kamar bai ce wallahi Allah ba mu san Allah nan ba wallahi ba mu san Allah nan ba ana masa dariya kuma gaskiya ne ba san Allah nan ba inda mutum ya san Allah nan kaje ka je kofar gidan wani ka tsubuna yanzu akwai wanda suke zuwa da buhunhuna suna eh, suna zama a kofar gidan yan majalisu ne ko sanatoci ne ko menene ko attakai da an ga mutum mota ma mai kyau za ga eh, an yi layi a kofar gidansa ta aiku wanda suka je suna laya na sai da ce ya Allah wa'annan bayan kasan cutar da kai Allah kai musu magani kai mana maganin su mu kan mun gode wa Allah alhamidu Allah fi dhatihi wa asma'ihi li'annaha husna wa usafihi da siffofinsa likauniha uliya wa af'alihi da ayyukansa hamidun fi af'alihi li'annaha fadlun wa ihsanun wa adalun wa hikmatun wa rahmatun shi ma wannan karatun da za mu yi masa wani karatun da muka yawancin alfukara kaga an ce alhamidu ko ba biyar ba kirgin ba ba fara kirgin ba alhamidu kaga fi zati shi ne za ka ce da abun yabo ne Allah a zatinsa kawai zatinsa abun yabo ne wa a sama'ihi kaga sunayensa sunayensa abun yabo ne suna don ba mai suna irin nashi li'annaha husna dukansu zabi biyu wa awsafihi da siffofinsa saboda siffofinsa ga baki ɗansu ai dukkansu maɗaukaka ne likauniha uliya nawa kenan ذاته أسمائه صفاته وأفعاله تحقق وجن أي كنصر zai zama nawa hudu kenan li'annaha don ayyukansa duka kyauta ne kyauta ne sun da babu wanda ya cancanci a yi masa li'annaha fadlun ayyukan Allah ihsanu kawai kyautatawa yayi adalu gaskiya ya aikata hikimatun hikima ce aka sawa kowa inda aka sa masa kaga aikin yanzu yadda aka halicci mutum ka aka ɗora ƙoƙo a kai aka zuba kayayyaki ƙoƙon na sama ƙoƙon alheri kenan kai sharri ma ciki ya kiɗe cikin ƙoƙon nan ka aka gani da shi a cikinsa kake ji hatta in kana son ka samu abincin da zai raya can kokon nan ramin yana cikin kokon nan a cikin kokon nan aka yi wurin shan kanshi a kokon nan a kokon nan abubuwa da ke cikin kokon nan kokon nan har da haƙori a cikin. shi wani kunne na faɗe shi sai dai ka likitan da aka haɗa na jin magana don yin likitan kunne in yi zo ina baka labari zai kyauta ta ka ce malam da kaza ya ishe kaka ko ka faɗi ba zan rike ba ka daina ma faɗi kana ɓata ilimin ka ka je ka samu masu ilimin na naka masu neman iri wannan ka gaya musu ni wannan ilimin nan ba zai min amfani ba ma'ana Allah eh, eh ma'ana aikinsa tuntun ya adalci ne yi ka namiji ko da baka da mata ya yi mahaifiyar ka ta mata ba adalci ba haka shi ne daidai shi fi dacewa kai ya ɗauki abin da ya baka kayan da ya baka daban ita abin da ya ɗauka ya bata za ka ga rabon da aka yi muku kowa aikin da aka ba shi ya yi daidai ko ka ɗauki misali miji da mata ka dubi namiji da aka yi shi namiji sai ka ɗauko kayayyaki a gaba shi aka yi waccan mace sai ka ɗauki kayayyaki aka bata saboda ba daidai suke ba wawa ne jaki yake cewa duk abin da namiji ya yi mace ma za ta yi zansa a wannan jakin ƙarshen karnin ashirin ne ya kaɗa da shi kawai ba gane a zai ba bai bai adalci ba nan ya yi adalci wanda ya da'a a bashi aljanna wanda ya da'a a kyale shi shi ma yadda ya banza da Allah shi ma ya banza da shi bai adalci ba to saboda ka ayyukansa duka adalci ne ya fita ko to wal hikimatu kuma hikima ne wa rahmatun kuma jin kai ne kowanne sun an ce za a yi bayani wannan baharu ne la sahila lahu to kaga wannan ana magana alhamidu kenan alhamidu fi zatihi wa asma'ihi li annaha husna alhamidu fi awsafihi li kawniha ulya alhamidu fi af'alihi li annaha fadlun wa ihsanun wa فضل wa hikmatun wa rahmatun kaga duka alhamidu ne duk abun da Allah ya umarni ya aikata dole ya ce ya ce Allah mun gode ana yaba wa Allah yanzu abu nawa ne inda ake yaba masa dinna ana yaba masa a zatinsa ana yaba masa a sunayensa ana yaba masa wajen eh, siffofinsa haka wajen aikace-aikacensa domin kaga aikinsa duka kawai kyautatawa ne to lallai Allah shine alhamid babu wani alhamid da ba shi ba wa fi awamirihi abun yabo ne a umarninsa wa nawahihi ka duba la ya amuru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha duk wani umarni na Allah za ta kai Allah mun gode ma da ka dora mu akan kaza don kaga mun tsira daga kaza haka na wahihi kawai Allah tun kafin a yi ya hana mana ce kada a sha giya kada a ce alade alade illa ne jini illa ne wane ne illa ne kaga hanayensa abin yabo ne kai ko musulmai Allah ya kotar da ku daga mafi yawanci wace ce wace sai dai yan giggiwan cikin ku da ke zamewa su je su aikata wancan kuma Allah ya dora masu abin da ya dora wancan din amma da za a tsaya a bi tsarin musulunci zalla ba malam da an ci nasara da an yi rayuwa mai daɗi a duniya fa huwa alhamidu Allah ala ma fihi wa ala ma minhu wannan a dunkule wannan fa shine baharu din kenan shi abun yabo ne kan abubuwan da yake cikin sa duka sai ka lissafto na mai na mai na mai wa ala ma minhu haka duk abin da ya zo daga Allah za a ganshi abin yabo ne duk abin da ya zo daga Allah hatta mutuwa ko mutuwa wanda zai banda muke kallon ta wuya ce alheri ne zallan alheri wa huwa alhamidu fi ginahu abun yabo ne Allah anan shine abun yabawa wajen wadatansa a aginahu algani fi hambihi kuma ya wadata daga yawansa bai da bukatan yabo wa in ya sha na jana wani kunkuni ai ba yawa a tattara mai muntuna na da na je da na shekaran je na kwana biyar eh? ah, ba ba ba ne kasara in gama ayoyi uku kai wacce ta yi albarka don muna yin ta ma ne fa da sauri da sauri domin wannan ba karatu ne da zaka fasara ka wuce ba kowanne in ka karanta ka tsaya ka ga aina yake kaga irin aikin da yake kaga inda ka keto kaga inda menene abin din ka duk abin da ka faɗi na ba wanda bai shafe ka ba hmm. to amma fa zan ci gaba da kirgawa don ina bin ku bashi da yawa Hmm, wata rana a da abinci a yi buɗe baki a ɗora shi da ko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 آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمرسلين الحمد لله رب العالمين